Daga nan Teheran Radio Hausa biyu haice ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. sai kuma haƙoƙin mata a musulunci wanda za mu karkare shirye-shiryen namu na wannan yammaci da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis biyar ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kwakwan sun cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan mayu na shekara ta 1981 bobby sands dan gwagwarmayan neman yancin yankin ireland ta arewa ya rasu a cikin kurkukun turawan ingila an haifi bobby sands a arewacin ireland a shekara ta 1954 kuma ya sadaukar da rayuwarsa da lokacinsa baki ɗaya wajen gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suka mame arewacin island inda ya samu masu mara masa baya da yawa kuma turawan ingila suka kame da dama daga cikinsu suka ɗaure su a cikin kurkuku wanda hakan ya haɗa har da shi kansa bayan wani lokaci yana tsare a gidan kaso ya fara yajin cin abinci inda yake neman turawan ingila da su fice daga ƙasarsa ko kuma ya ci gaba da yajin cin abinci har ƙarshen rayuwarsa haka lamarin ya kasance kuwa inda bayan kwanaki 66 yana yajin cin abinci ya rasu wannan lamari ya tayar da bore mai tsanani a cikin gidan kasan inda mutane da dama daga cikin 'yan gwagwarmayar neman 'yancin arewacin ireland waɗanda suke tsare a hannun turawan ingila su ma suka shiga yajin cin abinci domin nuna goyon bayan su gare shi amma daga bisani wasu ƙasashe sun shiga tsakani inda aka kawo ƙarshen batun tun daga wannan ranar ne dai al'ummar yankin ireland ta arewa suke kallon Bobby Sands a matsayin babban gwarzo na tarihi a gare su. Daga ƙarshe masu ware kusan cewa shekaru 58 da sa gabata a ranar irin ta yau, Aitullah Ruhullah Kamal Wandi, babban malamin addinin Musulunci ya rasu. Ya yi karatu a birnin gwamnan Iran ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa ga fatoyinsu na addini a birnin tun bai wuce shekaru 50 a duniya ba. bayan haka kuma ya koma garin horam abad na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai da kuma rubuce-rubuce na littafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu yana da shekaru 63 a duniya an kuma bisne gawarsa a hubbaran saida fatima masuma da yake a birnin qom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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi da lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci aiki ta'addanci a Najeriya tun daga tushe. Wakilar Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙoƙin bil'adama za ta gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki goma sha ɗaya a Iran. falastin kuwa yahudawa sun keta alfarmar masallacin annabi ibrahim salam yanzu kuma ga labaran da ke da ke babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya buƙaci da koma ga tushe wajen yaƙi da ta'addanci a najeriya domin kawo ƙarshensa Antony guterres dai ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar shugaban najeriya da ke birnin abuja guterres ya yi zama da shugaban muhammadu buhari bayan kuma ya haɗu da 'yan jarida babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanin ƙoƙarin da ya ce suna yi wajen taimakawa ga gwamnatocin afirka domin murƙushe tare da ƙayar baya ya ce idan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin bindiga ne zalla 'yan ta'adda za su dawo su yaƙe ka amma idan aka yaƙi 'yan ta'adda da ƙarfin bindiga da kuma bibiyar tushen ta'addancin ba za su samu damar ci gaba da ta'addancin ba da gasken tsare-tsaren da za su kawo zaman lafiya a cewarsa akwai karɓar tsoffin 'yan ta'addan da suka ajiye makamai kuma suka tuba a sama masu sabon rayuwa gotar sai ce dole ne a tabbatarwa waɗanda rikicin ta'addanci ritsa da su an sama masu makoma babban jami'in kula da harkokin ƙasa da ƙasa na hukumar shari'a kuma sakataren ofishin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar iran ya bani ziyarar wakilar majalisar ɗinkin duniya wadda za ta kawo a ƙasar iran ɗin a matsayin wata babbar dama ta fahimtar da ita irin barnar da takunkumin amurka ya haifawa al'ummar ƙasar ta iran a cewar cibiyar yaɗa labarai ta hedikwatar kare haƙƙin bil'adama ta iran kazim grim abadi ya ce dangane da ziyarar alena dohan wakilar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan kare haƙƙin bil'adama wadda za ta kawo a ƙasar iran a nan ɓangaren wannan lamari ne mai matuƙar muhimmanci domin kuwa za ta fahimci abubuwa da dama waɗanda suka shige musu duhu ya ce dohan za ta yi ziyara ta kwanaki goma sha ɗaya a kasar ta iran wadda za ta fara daga ranar bakwai ga watan mayu babban jami'an harkokin kasa da kasa na ma'aikatar shari'a ta iran ɗin ya bayyana cewa babbar manufar dohan dai ita ce ta gudanar da bincike a kan rahotannin kare haƙƙin bil'adama da suka shafi iran kuma dangane da haka za ta gudanar da taruka daban-daban da wakilan hukumomi na gwamnati da ma masu zaman kansu sassa na kungiyoyi masu zaman kansu kamar da kuma zata ziyarci wasu cibiyoyi da kanta a shekara ta 2014 ne dai kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani tsari na musamman na masu bayar da rahotanni dangane da munanan illoli da matakan takurawa jama'a ke haifarwa duk da cewa dai rahoton na majalisar ɗinkin duniya yakan ambaci wasu ƙasashe ne kawai amma ba tare da ambaton wasu ba musamman ma dai manyan ƙasashen turai da kuma ƙawayensu da suke cin moriya ta musamman da gare su ta jama'a masu kada da afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ci gaba da cin zarafin musulmi da yahudawan sahiyuniya ke yi a cikin yankunan falasɗinawa da suka mame tun a ranar laraba yahudawan suka sanar da hana yin kiran sallah a cikin masallacin annabi ibrahim alaihi salam da ke garin alhalil rahotanni da sun tabbatar cewa ɗaurin yahudawan sahiyuniya ne masu tsawon ra'ayi waɗanda sojojin yahudawa suke mara masu baya suka kutsa kai a cikin masallacin tare da keta alfarmarsa wasu rahotannin ma sun yi nuni da cewa wasu gungun sojojin haramtaccen kasar isra'ila da yahudawa 'yan kaka gida sun kutsa kai a cikin harabar masallacin kudus da ke cikin tsohon birnin sannan kuma sun yi gama da falasinawa masu ibada cikin masallacin da karin mamaya na isra'ila dai sun yi amfani da hayaki mai sanya hawaye da kuma harsasan roba kamar yadda kuma suka yi ta an ta yaƙi mai sanya hawaye akan masu ibada a cikin masallacin na Qudus inda wasu da dama daga cikin su suka shaƙe wasu kuma suka samu munanan raunuka jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta tsawaita wa'adin sayar da fam din tsayawa takara ta shekara ta 2023 zuwa karin kwanaki hudu wannan bayanin yana kunshe ne a cikin wata sanarwa wadda sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta apc barista felix moka fitar ya ce an tsawaita lokacin ne daga ranar juma'a shirya ga watan mayu zuwa ranar talata a sabon jadawalin da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc fitar suleiman muhammad argungun an ware ranar 11 ga watan mayu domin kammala cike fom ɗin da kuma maida shi ga jam'iyyar ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗu da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye shirye za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkanmu saka ta da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin ɗari na bangunan da take amfani da su daga kasashen ƙetare ne akalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin ɗari ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka gaji da ta umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 bis 100 na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan ne ma aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawowa wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kudi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi son ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi za ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka yi kafa kamfanin yin magani a nan kasar yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta gade misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption saboda kamfanin bayan duk wa'annan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shi ne dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving ana alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke striving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private so wannan shi ne babban abin na farko dai yanayin al'amuran tattalin arzikin mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar gwamnati ta taimaka aka samu kamfani da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje wannan na gaya maka saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake bada. da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai suna na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya raha ka je indiya ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi ketrai zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi kasan nan duk abin za ka shi a nan da naira miliyan biyu zuwa uku ba shi kenan ka samu license masana'antar ka ta na indiya ya fi sauki ya fi araha so wannan shine gaskiyar magana da mai gaya maka bayan sun su da suke da kuɗi sun gane wannan abu? wato eh, ita masana'antar yin magani a duk duniya babban makirci ne mutanen ne ba su sani ba babban makirci ne su abubuwa da yawa da ake magana a kan masana'antar magani wato pharmaceutical industry wadatun su karya ne kawai suna juya akalar duniya ne kawai saboda su. Dokta kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen Afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba gani yanzu kamar an soma samun hanya kenan na taimakon mutanen afirka sai magani da kansu ai wato makircin da na gaya maka kenan tun da farko kasu na ce maka makircin kasashen duniya wato su in ba sun ga abin ya kai gargara ba su taɓa yadda su yi abu saboda allah domin kowa ya amfana ai ba yau aka fara ba yanzu alal misali ai akwai inda ake yin rigakafin polio a ibadan ka gane amma me ya faru sai da suka ga cewa ana ɓarnin kuɗi da yawa kuma suna so a yi alluran polio sannan suka zo suka yi establishin abin a ibadan nan to wannan ma shi ne ma da ke faruwa yanzu yanzu ba yadda za a yi a ce za a yi manufacturing a samar da vaccine ɗin da zai ishe duniya gaba ɗaya a france da ingila da america ba za su iya ba shine dalilin da ya sa suka ce yanzu za su samar da kamfanin da zai samar a kasashen afirka muna fata allah ya taimake mu idan an samar din ya dore domin yana iya yiwuwa makircin da ya gama karewa ba ana gama abin da za a yi sai a yi kutun gwilar da za a kashe kamfanin ya mutu gaba da gaskiyar magana alal misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku haɗa kai da musamman gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya kana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalar da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya ne su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket mana ba su so su fitar da fasaha su da basira tasu su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya ba ne bari in baka misali da china china a yanzu duk duniya ma ba china kawai ba ne akwai wanda kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin bari in baka misali da abu guda ɗaya kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likita bukon likita an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara bashi zuma kwana ɗaya biyu uku allah da zai daina direction. ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen afirka ta kudu da kuma kasan kenya kuma suna nan suna ba da magani kai kuma ka ba zai yiwu ba ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na afirka kaga mu matsalar mu shine yawancin masana'antu ne daga an za su mutu in na gwamnati ne ko kuma idan mutanen da suka kafa masana'antu mutane ne kawai da su wajen gwamnati a ba su bashi don su da asara kawai daga abin ta fara ba shi ya mutu shi kenan babu wani abin ba ba jini yan kasuwa shekarar 2005 a kungiyar tarihin afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan ana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai da za a samu a iya samar da magunguna a wasu parts of africa sanadin wancan aikin da aka yi na 2005 din nan abin da nake shi shine bai samu nasara kamar yadda aka tsammani ba amma ba wai ya faɗi gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ne da ƙarshe dokta a matsayin ka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harkar da wanda jama'a da sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sauwa daga waje. Babban abin da za a yi shine abin ƙasa yadda mutanenmu kwarewar mutanenmu a industries din a samu ma'aikatan da za su. Na biyu kuma a yi ƙoƙari a samar da yanayin da zai sa idan mutane sun kafa kamfanin nika ya yi aiki ma'ana duk wanda ya yi sanadin da ko kamfani ya lalace a hukunta shi yadda ya kamata. ma'ana da samu yadda za a yi fighting corruption na biyu na uku shine a ci gaba da bincike katon shi magani yana da matsala fa ba kamar sauran kayayyaki ba ne kitance right in magani a shekara ashirin in dai ba wani special situation ne aka cire patency ɗin da wuri-wuri ba patency right in magani shekara ashirin ne ma'ana in ka kirkiro magani yanzu sai ka yi shekara ashirin kana yin shi ka ɗaya ba wanda ya yi shi kafin wani ya yi shi na biyu fito, a ci gaba da bincike in ba mu bincike ba ba mu karfafa yadda ake training da research ba wala da wuya mu samu viable pharmaceutical industry. To sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokaci. A yamakon Dr. Umar sagagi wani likita asibitin jami'ar usman dan fodio dikitariyyar najeriya ni awal kunyar na shirin na gabatar dake cewa ce wani jiko Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya. kama har daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum gidan ido musulunci da kasa irin mai albarka mai magana mansur aliyu na sirami da ninke daga tarayyar najeriya ina cin kufa ne da ma'in bayyana ra'ayi na rike cinye tuwa kwarya musamman zakuwa sakataren majalisar Dokin duniya a nijar da najeriya da sauran ƙasashen mu na afirka to idan zakuwa alheri ce gare mu to allah ya tabbatar da shi haka yana kira ga shugabanninmu su gaya mishi matsalolinmu kar su yi son kai su gaya mai matsalolinmu in su ya tallafa mana isa mana hannu sannan kuma su bashi shawara su yi kokari su kawo matsalar tsakanin ukraine da rasha saboda wannan matsalar za ta kawo ma kasashenmu na afirka da duniya matsala gashi nan an shiga matsalar karancin alkama da sauran wasu abubuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mai magana Muhammadu Awad daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da harbe-harben da jami'an tsaron Najeriya suka yi kan masu muzaharar kudus na wannan juma'a ta karshen ramadana ta gabata wanda ciki ma an samu wani ya shahada kuma an harbe wa'yansu an jikita wa'yansu da dama a gaskiya abinda gwamnatin buhari da kuma gwamna kaduna suke yi da ma wa'yansu gurare abun ba na hankali ba ne duba da irin yadda ƙasar take fama da matsalar rashin tsaro wanda mun ji shi buhari ma a wannan lokacin bikin sallah ma yana cewa bacci ya kaurace mai saboda halin da ƙasa take ciki kuma da gangan kuke yin abin da kuke yi ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata ku san cewa akwai ranar da za ku zo ku a gaban Allah Allah zai muku hisabi akan abin da kuka aikata kan al'ummanku fatanmu dai Allah ya sa ku gane ku gyara Assalamu alaikum gidan Radio Iran muryar musulunci suna na habi Ibrahim Auta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina so ku bani dama domin in yi karin haske akan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na incin 'yan jarida. To sai dai kuma 'yan jarida suna kokantawa dangane da cin zarafi a wasu kasashe To abin da nake so in yi kira ga su 'yan jarida da farko ya kamata su samar da ƙungiya wadda za ta zama ita ce mai tantance ayyukansu waɗanda za su kauce ma cin zarafi da sauransu. domin abin da ke jawo ma 'yan jarida cin zarafi shine suna karɓar can hanci da rashawa ne wasu daga cikinsu ba duka ba so abin da muke so su ma kasashe gwamnatoci su shiga cikin harkokin jarida domin inganta ma 'yan jarida albashinsu domin su daina karɓar can hanci suna fuskantar matsaloli domin wannan can hancin da suka karɓa shi kasa sai su karkata wani bangare wani bangaren addini ne ko bangaren siyasa ne ko kuma bangaren wani kabila ne to kaga irin akan hakan ga in ya kasance ka karkata wani aiki to hakan ke iya sa wannan bangaren da kake ma zarafi idan ya fahimta za ka iya fuskantar matsala so ɗan jarida shi na kowa da kowa ne domin ɗan jarida sun zama ido da kunnuwa na al'umma na duniya baki ɗaya don haka ban ga dalilin da zai sa ka kauce wani bangare ka goyi wani baya ba a ci zarafin wani bangare wannan dai ina ganin abu kaɗan ne wanda nake sa ran shi ne yake kawo ma 'yan jarida can zarafi karɓaccen hanci ɗin nan a inganta masu albashin su domin dakile karɓaccen hanci da rashawa ina muku fatan alkhairi da fatan zamu wani cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa sunana tasiri wato Nijar. Farko ina wa daukan al'ummar musulmi a barka da sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana hala ya sa mun yi ibadar mu a sa. To yau ra'ayi na kan ziyara ta shugaban majalisar ɗinkin duniya a duniyar da ya kawo a kasashenmu na afirka wanda farko ma ya fara da mu niger to wannan abu farin ciki ne kwarai da gaske kuma mun yi murna da haka kuma muna fatan wannan ziyara da ya kawo a kasashenmu na afirka mu 'yan kasashen na afirka mu ga amfanin ta Thank you. assalamu alaikum wa rahmatullahi radio ta iran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron kuliyar farizi a an zuci agadar jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da ziyara da eh, antonio guterres kaka a ƙasa ta ta nijar eh, da sauran kasashen afirka inda a yanzu haka yana cikin ziyara a kamar makwabtan ƙasashe eh, to mu sai mu gani kamar wannan ziyara irin ta ce ake so ya kasance a kullum su wannan manya-manya manyan eh, shugabanni na duniya su kasance a kullum a kasashen mu na afirka inda suna nufan mu da alheri kullum suna irin kamar haka da yake a zo a kawo shawarwaru wanda suke za su kama musamman game da abin da ya shahi tsaro kun ga ya jinjina ma mu na niger wannan abu da ya gaskiya mu mun ji daɗin shi a cikin kasashen duniya a nuna cewa sojawan kulalle mazaje ne gwaraza ne wannan kadai abu alfahari ne to kun ga wannan kadai wani sako ne ga kamar gwamnati kan cewa zaratan nan namu a kara musu makamman yaƙi game da saboda sojojin nijar daman tun da allah ya kafa afirka an san su an san su gwaraza ne sai dai in ba su samu kayan aiki ba da fatan allah ya ba sojojin mu nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq duk wanda cikin ga daki mai tarin albarka ina mu kowa barka da warhaka kun barka mu da shan ruwa barka mu kuma sallah yau zan yi tsokaci na bisa ga yan ranar da an ga keɓe ta yan jarida wagar rana da an ga keɓe ta yan jarida ta yi daidai dan dan jarida babba abu na abin da ce ma babba abu na abin duk an baka san da shi ba tun ba heka ba dan jarida ya ɗauki hoto ne ya ajiye an ga gani ga gare shi kaga in ba zan shi ba da mutum bai sani abin da aka yi duniya sai dai kai wanda ka gani na za ka aiki da shi ba da bayan haka na hassan barka da kai da iyalanka da wani a cikin ɗaki mai tara albarka ne kowa barka da haka ubangiji allah sarkin sarauta allah ka ba mu lahiya ka ba ƙasar mu lahiya ka ba kuma al'umma ƙasar mu lahiya inda duk adam shi ke ubangiji allah ka tsare shi allah ka kiyaye allah ka ba allah ka taimaka allah ka ba da kasuwa mai albarka in za a ba mu a ba mu bakin gwargwadon mu ga a ba mu wanda za ta fashe mu nagode allah sa barka da alheri kuna tare da isa bakar tsoho mai albarka aulun ya mai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Rabilu mala Adamu sarkin aiki na ƙasa, Maradi jamhuriyar Nijar. BOH ku bani dama a waɗi ra'ayina daga nan jamhuriyar Nijar. Ma'aikatan Nijar ko kuma 'yan kwadago na Nijar a haƙaƙu ba za ta cimma ruwa ba, ba baki ba ne na mu. Saboda an rarraba sandika sandika an rarraba ta ta hidari to yaya za a yi a cimma manufa. Dama an kan koyar rarrabu to ba kuma yadda za a yi a cimma a guri. Lokacin na su Ibrahim mai yaƙi ai su ɗaya ne cikin ƙasa abinda suka ce ma gwamnati sai ya yiwu kuma sai a an kuma su suke kula da ma'aikata hiye da da ba su suna basu sau da kawa kuma suna sauraron su amma yanzu sai a haza ka kai ne sj magana kawai sai in yan jarida sun je sun iske ka ba ka iya kirawo yan jarida ku ja ma gwamnati kunnuwa basu kan abin da ya ba daidai ba salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu mala adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya daga nan maraɗi jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan sallah ta watan azumi da muka To abin da zan ce Ubangiji Allah sa mun yi akan sa'a. Allah Ubangiji ya taimake mu gabaki daya ya kama kasashen mu na Afirka da ma duniya gabaki daya zaman lafiya da kwanciya hankali da sabon arziki kuma daga ƙarshe ina miƙa ma dukkan ma'aikatan sashen hausa na radio iran saƙon barka da sallah na gode ku tashi lafiya mai magana hassan lajo umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar tamarilla da kuma wani ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. a shafa cewa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa biyu hata a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kawo muku wasu ka'idoji wa'anda ya kamata mai karatun sira ko kuma kissar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka ko kuma duk wani littafin tarihi ya kamata ya kiyaye su don tabbatar da cewa ya ɗauki ingantattun abubuwa da suka zo cikin wa'annan littattafai sannan ya zubar da duk abubuwan da suka saba masu a halin yanzu bari mu koma kan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muka fara inda muka yi maganar iyayensa matsayinsu a addini da kuma matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake a kai dangane da iyayensa kafin bayyanar musulunci ko kuma kafin a fara masa wahayi ko kuma a fara saukar masa da alkur'ani mai girma a yau da idan allah ta'ala za mu fara maganan saukar wahayi na farko gare shi da farko menene wahayi yaushe ne ayoyin alkur'ani suka fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko wahayi yana nufin ilmantarwa ne da gaggawa wanda Allah ta'ala kai tsaye yake wa bayansa ko kuma ta hanyar manzanni wato mala'iku Allah ta'ala yana wahayi ga annabawa da manzanni da kuma wasu bayinsa kamar annabi Isa da Musa alaihi salam wanda suka kasance annabawa manzanni sannan Yahaya da mahaifinsa Zakariya alaihi salam wanda suka kasance annabawa amma ba manzanni ba haka ma mala'iku sukan kaiwa wasu bayan Allah saƙonnin Allah ta'ala wanda suka hada da Maryam diyar Imrana salamullahi alaiha da mahaifiyar annabi Musa salam banda haka Allah ta'ala yana wayi har ga dabbobi kamar yadda yake yi wa kiyashima ma wasu lokutan amma manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda muka faɗa a baya Allah ta'ala ya gwama shi da wani babban mala'ika daga cikin mala'ikunsa tun lokacin da aka yaye shi yana koya masa halaye masu kyau don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya saba da mala'iku tun tashinsa amma wasu malaman sira sun bayyana cewa a lokacin da yake dan shekara 37 a duniya Allah ta'ala ya aiko masa mala'ika Jibrilu zuwa gare shi a lokacin da yake kiwo a wajen Makka sai ya yi masa sallama yana cewa assalamu alaika ya rasulallah sai ya amsa sallamarsa sannan ya ce kai waye ne sai mala'ika jibril ya ce masa ni ne mala'ika jibrilu allah ya aiko ni ne don in shaida maka cewa ya zaɓe ka a matsayin manzo wannan ya faru ne a lokacin da yake ɗan shekara 37 a duniya amma ba shi ne farkon saukar wahayi ba don saukar wahayi dukkanin musulmi sun ittifaki kan cewa an fara yi masa wahayi ne yana ɗan shekara arba'in a duniya don haka haduwarsa da jibrilu a lokacin da yake ɗan shekara talatin da bakwai a duniya isar da sakon allah ne kan cewa an zaɓe shi a matsayin annabin allah manzo amma ba a fara saukar masa da wahayi ba muna iya cewa wannan yana daga cikin alamun annabci ko kuwa mu ce sai da ya zama annabi kafin ya zama manzo sai kuma abin da ake kira Bisa wato aika shi a matsayin manzo da kuma fara yi masa wahayi malaman masabar iyalan gidan manzon Allah suna ganin an aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo ne a ranar 27 ga watan Rajab yana dan shekara 40 a duniya wato kamar an isar masa da saƙo kan cewa daga yau kai manzon Allah ta'ala ne amma ba a fara yi masa wahayi ba sai sai cikin watan Ramadan banda haka wasu malaman imamiyya sun tafi akan cewa bayan aikarsa a matsayin manzon Allah ta'ala sai da aka yi shekaru uku kafin a saukar masa da wahayi na farko a ranar 19 ga watan ramadan shekara ta uku bayan aikinsa, wato yana ɗan shekara 43 a duniya a nan muna iya cewa a lokacin ne a lokacin ne ayoyin alkur'ani suka fara sauka a gare shi sannan wasu malaman sun ce an fara yi masa wahayin ayoyi biyar na farko na suratul alaq ne kamar yadda mafi yawan musulmi suka sani amma akwai wa'anda suke ganin an fara saukan masa suratul fatiha ne don ita ce sura ta farko a cikin alkur'ani mai girma kuma sunanta ma mabudin littafi don haka suna ganin an yi masa wayin dukkanin ayoyi bakwai na suratul fatiha ne a ranar 19 ga watan ramadan na shekara ta uku bayan aiko shi a nan muna iya cewa alkur'ani mai girma ya sauka gaba ɗaya ne a cikin shekaru ashirin to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. Haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri kokari yake fito da hakika abubuwa na hakika dangane da haƙoƙin mata kamar yadda suke a cikin addinin Allah subhanahu wataala sabanin yadda makiya musulunci suke nunawa cewa wai musulunci yana tauye haƙƙin mata ne a shiryinmu da muka gabata ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara nusar da al'umma da kuma kawo wasu dalilai da wasu abubuwa waɗanda suka nuna cewa kafin bayyanar musulunci ana tursasa mata ne mata kafin bayyana addinin musulunci haƙoƙinsu gaba ɗaya ana sarayar da su ne zuwan addinin musulunci shine ya kasance cikin yarda allah da umarninsa ya ɗora al'umma ta hanyar manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam, a kan tafarki wanda zai ɗaukaka al'amarin mata ya kuma nuna nagarta tasu ya kuma nusar da cewa lallai tattali na haƙiƙa na iyali ba zai taɓa yiwa ba sai tare da mata kamar yadda Ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna mana farkon halitta ma Ubangiji yana yin ishara dangane da iyayen 'yan adam baki ɗaya farkon halitta Allah ishara ya yi kamar inda muka koma cikin suratun nisa Ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa ne bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Ubangiji wa ta'ala a cikin wannan aya ishara yake mana yana kuma kira ne ya ce ya ku mutane ya ku mutane ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wannan wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya. malaman tafsir suka ce wannan nafsin wahida ɗin malamai abin da suka ishara gare shi shine annabi adam alaihi salam cewa dukkan wannan adam daga nafsin wahida aka halicce mu baki ɗaya mu mun fito ne daga annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ita wannan nafsin wahida din kuma sai Allah ya halicci wato wani abu na cewa abokiyar zama zauj wato wadda za su kasance tare kenan wasu malamai da dama suka ce abin da ake nufi shine hawa mace kenan wacce Allah ta'ala daga dai wannan nafsin wahida din ya kuma samar da ita ma mace wa batha huma rijalan kathira wa nisa'a daga kuma waɗannan mutane biyu annabi adamu da hawa ubangiji subhanahu ta'ala ya mana ishara ya kuma yada ya samar da mutane mazaje da yawa da kuma mataye da yawa to wannan kansa ishara ce na hakika wani maudu'i wani guri na mutuntaka na ɗaukaka da Allah ta'ala ya sanya mata a cikinsa ashe kenan ba wani abu ne na tursasawa ko kuma wani abu ne na ƙasƙanci ba domin ubangiji subhanahu ta'ala a lokacin da ya yi bayani ya nusar ya kuma nuna cewa ya halicci annabi adamu alaihi a wannan lokaci kuma ya nuna mana cewa ya halicci hawa ita kuma mace daga shi wannan nafsin wahida ɗin sannan su biyun nan kuma Allah ta'ala ya ishara cewa wa batha huma daga su biyun nan ne ubangiji ya yada dukkan wani abu da za mu samu na mazaje da yawa haka kuma da mata mataye da yawa ashe a nan ubangiji wata ta'ala ba ishara yake mana ba dangane da wani matsayi na mutumtaka da mace take da shi a cikin al'umma ita mace babu yadda za ka yi ka ce za ka kaskantar da mace a cikin rayuwa idan da kafin zuwa musulunci a lokacin jahiliya an samu waɗanda suke kaskantar da al'amura na mata saboda jahilcinsu da kuma rashin fahimtar hakika to amma da Allah ya saukar da addininsa ya saukar da alkur'ani ya nusar da al'umma ya turo manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ga abubuwa suna fitowa sai ga hakika tana fitowa fili sai ga gaskiya tana fitowa fili sai ga gaskiya tana bayyana ashe kenan duk abin da muke nema duk inda muke so mu kai babu yadda za mu yi mu kauce wa irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nusar da mu dangane da waɗannan abubuwa na hakika abubuwa na hakika ko ba komai bane illa cewa matsayin mace matsayi ne na irin namiji a cikin al'amura na halitta a cikin al'amura na mutuntaka na ɗaukaka kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul isra yake nuna mana walaƙad karramna bani adama Allah ta'ala ya cewa lallai mun girmama mun karrama ɗan adam ko kuma 'ya'yan ɗan adam baki su bani adam baki ɗaya to idan allah ta'ala ya karrama al'umma baki ɗaya a nan bai ce maza kurin ya karrama ba ɗan adam mun kace ɗan adam mace ne ko namiji duk 'yan adam ne to ubangiji cewa ya yi karramna bani adama mun karrama bani adama to kaga mace tana ciki ɗan adam ce haka ma namiji yana ciki ɗan adam ne saboda haka ashe duk waɗanda Allah ta'ala ya karamta su ya kamata a ce al'umma suna kallon su da kima suna kuma karramta su suna ba su wannan matsayi waɗanda za ka iya cewa wannan matsayi matsayi ne na ubangiji suna ta'ala da ya ba kowace mace to a shege nan wannan wani abu ne wanda muke ɗauko wasu abubuwa na gaba ɗaya da yi zo a cikin alkur'ani ta wasu bangare kamar yadda ma misali muka taba ishara cewa aya ko kuma sura guda gaba ɗayanta da sunan suratun nisa ta zo suratun nisa sura aya sura ta mata baki ɗaya wanda za ga cewa hukunce-hukunce Allah subhanahu ta'ala ya sauko da su da dama a cikin al'amura waɗanda suka shafi wannan to ashe kenan haƙoƙi kamar yadda mutum yake tunanin namiji yana da haƙoƙi mata suna da nasu haƙoƙi wane ne ya kawo waɗannan haƙoƙin waye ya ce abu wannan haƙoƙi waye ya ishara da wannan haƙoƙi wanda ya halicci kowa wanda ya samar da kowa wanda ya halicci mata wanda ya halicci maza shi ne ya ba kowa haƙoƙinsa kuma shi ne mafi sani akan cewa wannan in na ce haƙƙinsa kaza da kaza da kaza to ashe waɗannan haƙoƙi da na faɗa haƙoƙi ne waɗanda suka dace da shi domin ubangiji wata Allah ya fi sanin dukkan wani ɗan adam da ya halitta haka in ya ce wannan haƙoƙin na namiji ne ya kamata a bawa namiji wannan haƙoƙi to ya san wannan namijin shine mai wannan haƙoƙin kuma shi ya fi cancanta da wannan haƙoƙin haka ma mata saboda haka ashe a dunkule saƙon addinin musulunci shine cewa dukkan wani guri da ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ga haƙoƙi na mata to irin waɗannan haƙoƙi na mata ɗin in aka ba su kamar yadda Allah ya ce a ba su to an yi wani abu na adalci kenan an yi wani abu na gaskiya kenan amma ba wai yadda turawa ko kuma kafiran duniya suke kallon wai ga haƙoƙin mata ta nasu mahangar ba domin mahangansu mahanga ce ta ɗan adam shi kuma ɗan adam duk inda yake ba cikakke ba ne shi akwai wani abu na gibi tare da shi babu yadda za a yi wai yau a ce wai kasashen turai in sun ce wai haƙoƙin mata an toye musu misali kwanaki na yi misali da sanya hijabi suna nuna cewa an sa hijabi an toye haƙoƙin mata wai abin mace tsirara tana tafiya tana tambele wai shine aka bata haƙƙi an kare mata wani abu nata na haƙoƙi kenan to kaga irin wannan wani abu ne wanda har yau mutane abun ban takaice hatta waɗansu daga cikin musulmanmu suna bin goyon bayan cewa wai abi irin wannan tunane-tunane na turawa da kuma marasa addini waɗanda ba addini a gabansu ba ba ma addini ba ɗan adamtaka ma baya gaban irin waɗannan to ala'ayi hal abin da muke so mu nuna a cikin wannan shiri shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala gashi ma tun a farkon halitta da ya magana akan ya samar da duk ababen halitta mu 'yan adam ya samar da mumin nafsin wahida to a ciki sai ya zancen kuma mace ita ma ya samar da ita daga wannan nafsin wahida din sannan ya nuna mana cewa namiji da mace su biyun nan daga su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma samar da duk sauran ababen halitta baki ɗayansu to ashe kenan idan ana neman wane ne ya ɗaukaka haƙoƙin mace wane ne ya darajta mace wani addini ya ɗaukaka al'amarin mata to babu wani addini da ya ɗaukaka wannan al'amari na mata fiye da addinin musulunci kuma insha Allahu a cikin abubuwan da za mu gabatar za mu daga kawo waɗansu abubuwa na tarihi da kuma ma hadisai da kuma ayoyin alkur'ani ɗin da su nuna mana haƙoƙin na mata sannan kuma mu zo muna bin ɗaya bayan ɗaya daga cikin al'amura na fikihu waɗanda suka nuna cewa wannan guri haƙƙi ne na mace musamman ga ma'aurata ko kuma mata waɗanda suke 'ya'ya ga wani ko kuma in kana da mata da yawa to kowanne akwai bayani a addinance addinin musulunci ya zo da adalci dangane da zamantakewa da mata da kuma haƙoƙinsu da za a kare musu a cikin al'amura na rayuwa to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wannan ne muka kawo ƙarshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya buƙaci da koma ga tushe wajen yaƙi da ta'addanci a najeriya domin kawo sa antonio guterres dai ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar shugaban najeriya da ke birnin abuja guterres ya yi zama da shugaban muhammadu buhari birnin kuma ya haɗu da 'yan jarida babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanin ƙoƙarin da ya ce suna yi wajen taimakawa ga gwamnatocin afirka domin murƙushe tare da ƙayar baya ya ce idan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin bindiga ne zalla 'yan ta'adda za su dawo su yaƙe ka amma idan aka yaƙi 'yan ta'adda da ƙarfin bindiga da kuma bibiyar tushen ta'addancin ba za su samu damar ci gaba da ta'addancin ba da gasken tsare-tsaren da za su kawo zaman lafiya a cewarsa akwai karɓar tsoffin 'yan ta'addan da suka ajiye makamai kuma suka tuba a sama masu sabon rayuwa gotar sai ce dole ne a tabbatarwa waɗanda rikicin ta'addanci ritsa da su an sama masu makoma babban jami'in kula da harkokin ƙasa da ƙasa na hukumar shari'a kuma sakataren ofishin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar iran ya bani ziyarar wakilar majalisar ɗinkin duniya wadda za ta kawo a ƙasar iran ɗin a matsayin wata babbar dama ta fahimtar da ita irin barnar da takunkumin amurka ya haifawa al'ummar kasar ta iran a cewar cibiyar yada labarai ta hedikwatar kare haƙƙin bil'adama ta iran kazim grim abadi ya ce dangane da ziyarar alena dohan wakilar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan kare haƙƙin bil'adama wadda za ta kawo ƙasar iran a nan bangaren wannan lamari ne mai matuƙar muhimmanci domin kuwa za ta fahimci abubuwa da dama waɗanda suka shige musu duhu ya ce dohan za ta yi ziyara ta kwanaki goma sha ɗaya a ƙasar ta iran wadda za ta fara daga ranar bakwai ga watan mayu babban jami'an harkokin ƙasa da ƙasa na ma'aikatar shari'a ta iran ɗin ya bayyana cewa babbar manufar dohan dai ita ce ta gudanar da bincike a kan rahotannin kare haƙƙin bil'adama da suka shafi iran kuma dangane da haka za ta gudanar da taruka daban-daban da wakilan hukumomi na gwamnati da ma masu zaman kansu sassa na kungiyoyi masu zaman kansu kamar da kuma za ta ziyarci wasu cibiyoyi da kanta To da haka ne kuma kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan barka da tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.